Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan na lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Mutane da dama na kuka da tsarin shari'ar Najeriya tare da yin korahin cewa ba a hukunta mai laihi a ƙasar kuma ba a zartas da hukunci. Wannan maganar haka take ko ko dai masu koken da korahin ne ba su fahimci yadda tsarin ke tahiya ba. Ku biyo shirin namu, ku ilmantu, ku haɗaka, ku kuma ƙara fahimtar yadda tsarin hukunta mai laihi da zartas da hukunci ke tahiya a shari'ar Najeriya. Sukan ce shari'a saɓanin hankali, saboda haka mun yi ƙoƙarin tattaunawa da masana abin domin su ƙara mana haske da ilimi akan yadda tsarin shari'a ke tahiya a Najeriya. Musamman ma game da ƙorafin da ake yi cewa ba a hukunta mai laifi kuma ba a zartas da hukunci. sunana kamar AA Haruna Ayagi, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya mai suna Human Rights Network a matsayin babban darakta. To abin da za mu fara kallo hukuncin nan bangare uku ya fi shafa ko a hukunci an ɗaura mutum ko tara ko a hukunci an za a kashe mutum ko a hukunci an ba mutum zaman diman da'iman har sai dai su ta fito to in duk kika kalli wa'annan hukunce hukunce za su taso ne tun daga karamin divisional police office na kowace karamar hukuma da kes ɗin ya zama ana kiransa capital offense babban laifi ne da ba dama wannan division office din yi, sai ya kawo state command ita kuma state command a tafi bangaren manyan laifuffuka shine CID a tafi da bincike to in an binciken an gano abin da aka gano za su ɗau mutum su fara kai shi karamar kotu ita ce lower court magistrate court kenan to yayin da yake a can sukan haɗa abin da ake cewa case diary to wani zubin in kai wannan case diary da wuri ma'aikatar shari'a da ake ce mata MOJ Ministry of Justice ofis ɗin director for public prosecution yakan kawo kaga an daɗe ba a yi wa mutum hukunci ba yana can kuma an ci domin sai director for public prosecution an kawo mai abu daga state command sannan zai ba wa wasu state council ya ba da mai doka ta tanada akan wannan laifin shine advice sannan sai a tafi kotu ta gaba higher court domin a je a yi wannan laifi a yi wannan shari'a to delayin nan an samu tun daga ƙasa kin ga an so ba samun delayin nan to sai ta kai ga ba a samu ba kuma duk an bi wannan abin da na faɗa an tafi haya court an so ma shari'a har ma an yanke hukunci an tafi gidan yari to akan ba da dama na ɗaukaka ƙara wani zubin an ba da dama ɗaukaka ƙara doka ta kan kalla wanda ya ɗaukaka ƙara kaga hukuncin baya daman in an yi hukunci hannu a harɗe yake na kotu wanda zai warware mata sai kotu ta gaba ita ko ta gaba in ta ce ta saurara to hukuncin baya fa ba dama a zartar da shi sai an jira na gaba to nan ma in aka kalli kotun gaba banda haya kot nan ma wani tsaiko ne to nan ma za a ga an daɗe ba a zartar da abin da ake so a zartar ba sannan sai ya kasance ba a yi wannan afil ba sai aka samu nasarar ba a yi ba mutum ya zauna to in ya fita adadin da shari'a ta bashi to sannan fa hukunci ya tabbata a kansa to ya za a zartar da shi sai a ɗauka nan ma kamar da faɗa ɓangare uku ne idan na yaji ya tara ne ko ya watanni ko ya shekaru to shi kenan hukunci ya zo kansa gidan gyaran hali za su ba shi tsarin inda zai tsaya ci wannan sarka idan ko na kisa ne to nan kuma akwai wata wata tsekon a gaba domin inda dokar ta ce ba dama wani ya sa hannu a kashe bayan kotu ta zartar kuma mutum bai ɗaukar ƙara ba sai gwamnan kowace jiha gwamnan da yake wannan jihar shi doka ta ba dama a ce to a shekara ko a wata ko a kaza ga wa'ansu wanda aka yanke musu hukuncin kisa to yana rattaba hannu za a aiwatar da abin to amma in kika za kika kalli jihohin mu gaba ɗaya talatin da shida amma abuja da wuya ba na ce babu ba rayuwa ce da wuya ce ga gwamna ya sa hannu dan a je a yi hangin ɗin mutum to ya ake kuma a gansa a waje to shine kuma wannan kashi na hudu kenan yadda ake a gansa a waje shine a yayin da ba a sa musu hannu na cewa a zartar da hukunci ba ba mamaki sun yi apil to wanda ake yanke hukuncin kisa in yi apil in yi nasara ko a rusa ko ya samu sassauci ya dawo abin da ake cewa lafiyar prison ya zauna a gidan yari hayyarsu to yana wannan gidan yarin zai iya ɗaukan shekaru a cikin gidan ta kai sai ya rasu ne to wani zubin mutum yakan canza halayensa ɗabi'unsa ya zama mutumin kirki to wani lokacin idan an zo za a yi abin da bature yake ce amnesty sassauci ga shugabanni da gwamnoni suke zuwa gidajen yari yanzu shekara ta taho karshe ana shiga farkon januwari za ki ga shugaban kasa zai nasa gwamna ma zai nasa a kowane gidajen tsarewa da ake ce musu gidan gyar hali to a nan sai a iya haɗa da wannan mutumi ana haɗa da shi za a yi mai afuwa to kin ji inda ake samun tseko amma tsekon yana faruwa ne a nan kuma a yi haƙuri wasu wasu wasu daga cikin lauyoyi suna daɗa kawo tseko na yadda suke tura sauraro laifi babba na su ce ba su da time dari ɗinsu yana da lokaci ka domin ba a sa date kuma ba a yin shari'a mai laifi da ake mai capital offense sai da lauya. Eh, yawa kwamarar ba ban tare ka ba misali akwai kyasa-kyasai da yawa inda an yaro ko da wuka ko kuma da kwalba an ga luma a cikin wani yaro ya kashe shi kuma ga jama'a shaidu an kama shi jina-jina da jinin wanda ya kashe an kai shi an ɗaure shi kuma kwana biyu sai a ga ya hita saboda an ce akwai wani misali akwai wani babba wanda ke kama mishi kan maciji sai a ce ai suna da interest a kan yaron nan sai a sake shi shi kuma irin wannan ha babu wanda za a ce tashi an kama shi an kai shi kotu an sake shi dan sanayya amma ya ake yi Shi ne yanzu zan fata jama'a su sani a yayin da mutum ya ɗauka ya soka wani misali a ce mutum talatin na ganin shi rikici sun shi ya soka bai fa soka ba a ganin doka bai ba a doka domin za a ɗauke shi a ce ana zarginsa kin ga zargi ba za ta tabbatar ba da sai an ba abin da ake cewa kotu proceeding an ba hanyoyin kotu sannan za a tabbatar to matsalar take faruwa in ta tsanana ta miki cewa mu ne al'umma wa'anda kika ce sun gani inda za a ce zo su ba da shaida a kotu wallahi ba su zo ba to kin ga in babu shi state council ya zai ba inda zai yi saboda ba shi da hujjoji da zai tandaran a kotu to in ko ba shi da shi ita kuma kotu ba ta san wannan ba an je ta zo mutum da ana zargin sa ne ba a tabbatar da shi ba to in an zo kariya shi kuma lauyan da yake kariya zai nemi kotu tunda wannan ba ta da hujjoji to tana neman kotu wannan ban Allah ke fatali da abin da aka kawo kin ka za ta yi zai kuma dawowa cikin al'umma Comrade AA Haruna Ayagi kenan babban daraktan gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya mai suna Human Rights Network. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust muna magana ne akan yadda mutane da dama ke kuka da tsarin shari'ar Najeriya tare da yin ƙorafin cewa ba a hukunta mai laihi a ƙasar kuma ba a zartas da hukunci. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahin mu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta ta facebookcom aminiyatrust haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Yanzu kuma bari mu ji bayanin lauya akan wannan korahin da mutane da dama ke yi cewa ba a hukunta mai laifi kuma ba a zartas da hukunci a Najeriya. Um, ni sunana Sunusi Musa ni kuma lauya ne mai zaman kanshi a nan Abuja. Barista ɗaya daga cikin matsalolin da 'yan Najeriya da dama ke kuka da shi shine suna ganin kamar ba a hukunta mai laifi kamar ba a zartas da hukunci da farko me zaka ce akan wannan koke ko korafi na 'yan najeriya to um, gaskiya ba, ba gaskiya ba ne maybe um, mutane ba su fiye bin shari'u yadda ya dace ba uh, kuma duk irin wannan dama irin wannan nakan kokarin nuna 'yan jarida cewa su ne suka fi laifi saboda ba su fiye bin yadda shari'a take kasancewa misali daga farkon ta har ƙarshe misali kullum na kan ba da misali na san lokacin kina zama amurka na sun oj simpson shari'a ce da tun da aka fara ta a gidajen jaridu kullum suna zuwa suna bin ta daki daki daki har san da aka yanke hukunci to amma nan 'yan jaridu sun fi an fi ba wa shari'u misali da suka shafi siyasa a bi su wannan daki-daki Hassan da za a yanke hukunci so eh, shari'u da yawa akan yi a yanke hukunci ah, mutane ba su sani ba ah, amma eh, zai yi wuya a ce wai ba a yanke hukunci na idan an ce abin yana daukan tsawo ba a yanke hukunci a kan lokaci ba yawa to barisa ka haɗi laihin 'yan jarida kuma lauyoyi me laihin ku a cikin wannan batu a lauyoyi kan zama suna da laifi ta bangare biyu akwai bangaren masu gabatar da shari'a da kuma bangaren masu kare shi wanda ake zargi yawanci a lauyoyin gwamnati wanda suke gabatar da shari'a ba su fiye ɗaukan aikinsu da mahimmanci yadda ya dace ba wannan ina faɗa da cewa duka with all respect to them akwai matsala akan wannan sannan kuma su kuma lauyoyi na bangaren masu karewa ya dace lauya ya sani duk abin da akwai a mana farko shine shi burin lauya shine a tabbatar da adalci shi sa na gaya muku wanda ya laifi kai zargi da laifi yi dole ya dau mai kare shi mai kare shi ba ya ɗauke ka bane dan lalle ka zama cewa ta kowane hali ka fitar da shi a'a ka tabbatar da cewa idan ma yana da laifi an masa adalci idan misali hukuncin abin da ya na shekara biyu ne ka tabbatar cewa ba a yanke masa hukunci da ya kai na shekara uku ba. Eh. lauyoyi ana zargin ku da cewa kuna jan lokaci ku dai ake dora wannan jan lokacin me zaka ce eh ba ba lauyoyi bane kadai wato akwai abubuwan da ina so in za mu samu yadda muka dauko wannan tsarin shari'a daga ingila mu kwafo yanda suke alƙalan na bari misali da na abuja babu wata babbar kotun abuja da zaka je ka tarar da akwai alƙalin da bai da shari'o'i da suke gabansa akalla guda ɗari 150 now alƙalan nan da duk abin da ka zo da hannu suke rubuta komai ba mu samu musu da tsarin da kana magana yana rikodin kuma yana transcribing ɗin shi ba bayan wannan ba mu yi tsari kamar yadda a ingila yadda suke za ka ga maybe wani kes in an shigar da kara yau zai ɗauki shekara guda ma ba a zo kan fara shi ba amma za su sa kes misali cewa wannan kes an sa shi a wannan satin yau gobe jibi gata kai mai gabatar da kara ka zo da shaidunka wancin ya zo da shi kan ga an gama shi a sati guda kai ma lauya ka shirya wannan a to amma nan sai ka zo a ce yau an sa kes ok yau an ji shi idan an ji shi alkali yana da cases da su ma zai ta sa su sauran ranaku so dole in kun tashi za ku duba kai za ka duba diary dinka shi ɗaya lauyan zai duba na shi kotu za ta duba na kafin ku yi agreeing a ranakun da za a sake dawa marasa gali hukunci talaka yana ganin doka a kan shi shi kadai take aiki barawan triliyan mm. yana yawo ana girmama shi yallaɓai yallaɓai barawan kaza kuma yana kurkuku to um, na yadda da su ta wani bangaren amma su sani wai a hausa aka ce barawan da ba a kama ba sunan shi mamman ko misali yanzu joshua dariya yana tsare a gidan yari eh, amma joshua dariya jolen yami ai yan kalilan ne aka kwatanta akan manya-manyan hamshakan haka ne yawa na yadda amma ai a hankali muna zuwa jolen yami yana gidan yari farukulon yana gidan yari wannan ya nuna an dan samu ci gaba a kan abin da ake da shi da. Barista Sanusi idan na ce maka tsarin shari'ar Najeriya na buƙatar gyara ko gyare-gyare za ka yadda? Tabbas na yadda ɗari To a ganin ka? Eh. waɗanne irin gyare-gyare ne kamata aiwa tsarin shari'ar Najeriya? Eh, gyaran da tsarin shari'ar Najeriya yake nema shi gurare da yawa yake nema mu cire san rai wajen waɗanda ake ɗauka a matsayin alƙalai da waɗanda ake ɗauka a matsayin lauyoyin gwamnati idan ya zama cewa za a ɗauki alkalai za a bar shi ya zama cewa duk wanda yake sha'awa ya rubuta takardar nema a kuma zo a yi wanda suka fi cancanta sannan haka in gwamnati za ta ɗau lauyoyi da za su yi mata aiki a bar shi buɗe wanda suke da sha'awa su zo su jarabawa a gwada su wanda suka fi sani a ɗauke su wannan zai taimaka wajen kawo gyara sannan ita kuma gwamnati ta kula da welfare ɗinsu da kuma samar musu kayan aiki. Barista Sunusi Musa kenan lauya mai zaman kanshi a nan Abuja. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman ni Halima Jumro ke sallama da ku, ku huta lahiya.